kasar nan. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin ƙungiyar likitoci ta ƙasa NMA kan batun yajin aikin likitoci masu neman ƙwarewa ta ƙasa. Wani binciken masana ya nuna cewa makaman da ke hannun 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin ƙasar nan ya haura dubu sittin. Daga ƙasashen waje da safiyar yau ne wata girgizar ƙasa ta afka a Iran. Freedom Radio, muryar jama'a, labarun rana. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau muna goma sha uku ga watan Satumban shekarar dubu biyu da da ɗaya. kanin labaran kuka saurara yanzu kuma ga cikakkun su suna na asma'u muhammad sani yin katin zaɓe abu ne mai matuƙar muhimmanci da zai taimaka wa jama'a domin kawo gyara maza hanzarta ka mallaki naka Wani masanin tsaro a jami'ar Yusuf Mai ta Tamasile ya ce wajibi ne jihar Kano ta mayar da hankali wajen magance duk wani ƙalubalen tsaro da za ta iya fuskanta sakamakon yadda ake samun baƙin fuska a cikin jihar a yanzu. Malam Awal Bala Durmin Iya ne ya bayyana hakan jim kaɗan bayan kammala shirin barka da hantsi na nan tashar Freedom Radio. Ya ce sakamakon yadda ake fitattakar 'yan bindiga a makwabtan jihohin Arewa maso yammaci ne ya sanya da dama daga cikin su ke kwarara zuwa cikin jihohi makwabta. samu wannan abun matsalar tsaron a tare da su amma dai ana sa ran idan ba a ɗauki mataki kwakwara ba wayannan ɓata garin za su iya wato wata jiha katsina wata jihar jigawa don su zo su yi wayannan abubuwan saboda haka muke ba gwamnatin jihar kano ta ɗauki wannan shawarwar don a tsare a fidda ayi da karo sannan ya kuma shawarci jama'a da su rika kula da bakin fuskar da suke gani tare da kai rahoto ga jami'an tsaro mafi kusa domin ɗaukar matakan da suka dace a kai. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buƙaci ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa ta ƙasa da ta janye yajin aikin da ta shafe sama da kwanaki arba'in tana yi. Shugaba Buhari ya yi wannan kiran ne a jiya bayan kammala ganawa da shugabannin ƙungiyar likitoci ta ƙasa NMA a fadarsa ta Vila da ke Abuja. Ya ce wani mataki na kawo ƙarshen yajin aikin da likitoci suka daɗe suna yi. jaridar punch ta rawaito cewa tun da farko sai da shugabannin na nma suka gana da shugabannin kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta ƙasa nad kafin ganawa da shugaba buhari tun a ranar 1 ga watan agustan jiya ne likitoci suka fara yajin aiki domin nuna rashin jin daɗin su kan yadda rashin kyakkyawan yanayin aiki da kuma suke fuskanta matsalolin sun haɗa da rashin biyan su su yadda ya dace kuma a kan kari ƙalubalen aiki da matsalar tsaro da kiwon lafiyarsu. Wani rahoton bincike ya bayyana cewa adadin muggan makaman da ke hannun 'yan bindiga da sauran miyagun mutane a yankin arewa maso yammacin ƙasar nan ya zarta dubu sittin. Dr. Murtala Ahmad Rufa'i malami a sashen nazarin tarihi na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto ne ya bayyana wa BBC haka. cikin binciken da ya shafi akalla shekaru goma yana yi kan matsalar 'yan bindiga a jihar zamfara zuzzurfan binciken ya ce tuni matsalar tsaro ta zamewa 'yan bindigar hanyar samun kuɗaɗe la'akari da safarar makaman da suke yi waɗanda suka haɗar da makaman roka bindigogin zamani masu samfurin ak-47 da kuma ak-49 dangane da kuɗaɗen da ake samu daga safarar makaman kuwa Binciken ya ce 'yan bindigar na amfani da su wajen sayen miyagun ƙwayoyi, caca, wayoyin hannu, mata da sauran bukatu da dama. A cewar Dr. Murtala Rufa'i, ya samu bayanan binciken nasa ne daga hirarrakin da ya yi da wasu 'yan bindigar da wasu mutane da tashin hankali ya shafa. Kuna sauraron labaran ne daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Hukumar Kula da Yanayi ta Ƙasa ta yi hasashen cewa za a yi mamakon ruwan sama a wasu jihohin ƙasar nan, kamar yadda al'amarin ya faru a makon jiya. Jihohin sun haɗar da Lagos da Ogun da Rivers da Oshun, sai Bayelsa da Ekiti da Edo da Anambra da Ondo da Ebonyi, sai kuma Akwa Ibom da Cross River sai jihar Sokoto da kuma jihar Delta. hakan na cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar jiya bayan da ta duba yadda hasashen yanayin jihohin kasar nan zai kasance ta cikin sanarwar ta ce a yankunan wasu jihohin kuwa tsawa za a yi da gajimare a jihohin jigawa da gombe da bauchi da borno da yobe da katsina da adamawa sai taraba da kaduna da kuma nan jihar kano Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.2 ta afkawa yankin arewa maso gabashin Iran a safiyar yau Litinin. Kodayake zuwa yanzu babu cikakken bayani kan alƙalamin mutanen da suka jikkata ko kuma ɓarnar da girgizar ƙasar ta yi a yankin. Mahukuntan Iran sun ce da misalin ƙarfe 8 da mintuna 32 na safiyar yau ne girgizar ƙasar ta afkawa wani yanki da ke dab da birnin Wuchan da lardin Ragavi, wanda ta mamaye wurin da faɗinsa ya kai kilomita shida. A cewar mahukuntan girgizar ƙasar ta shafi wani yanki na babban birnin lardin Mashhad da ke dab da iyakar Iran da na birni na biyu mafi girma a ƙasar. Ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta ce jami'anta na cikin shirin ta ko ta kwana don tunkarar duk wani ƙalubalen da girgizar ƙasar ka iya haifarwa a yankin. Ministan Tsaron Faransa Florence Pali ta ce Girka ta amince da sayen ƙarin jiragen yaƙin da suka ƙerawa ƙirar Rafale guda shida. Yarjejeniyar cinikin makaman ta sanya adadin jiragen yaƙin na Faransa ta sayarwa Girka ya kai 24 a kan biliyoyin Euro. Girka dai ƙasar Turai ta farko da ta sayi jiragen yaƙin na Rafale daga Faransa inda a watan janairun da ya gabata ta biya Euro biliyan biyu da miliyan 500 a kan jirgin guda goma sha 18 da zammar inganta ƙarfin sojinta sakamakon zaman tankiyar da ke tsakaninta da Turkiyya. A watan Mayun da ya gabata ne Croatia ta zama ƙasa ta biyu ta Turai da ke sayan Rafales inda ta zaɓi jirage biyu da aka yi amfani da su a baya. Labaran kenan yanzu kuma za mu je ga jerin rahotanninmu na yau. Masana da jama'a a nan Kano na ci gaba da yin tsokaci kan wata ƙididdiga da ta nuna cewa jihar Kano na samun koma baya ta fuskar samun kuɗin shiga. Wakilinmu Abdulrahman Hamis na Madina ya yi nazari a kai ga kuma rahotonsa. mujallar tattalin arziki ta economic confidential ce ta fitar da wannan rahoto da ya ce jihar kano na mataki na sha bakwai a jihohin kasar nan na kasan kuɗin shiga idan aka hada da abin da gwamnatin tarayya ke baiwa jihar da kuma abin da take samu daga kuɗin harajin cikin gida waje guda kuma a dai makon da ya gabata ne gwamnan jihar rivers na yi saboke ya yi nasara a wata kotu kan batun harajin vat inda aka sa jihar amfani da harajin maimakon gwamnatin tarayya abin da ke nufin jihar za ta ƙara samun kudaden shiga waccan ƙididdiga da yi ta fito karar ta bayyana cewa baya ga jihohin shiyar kudu har ma da jihohin arewa irin su kaduna da zamfara sun kere wa kano su kowane matakai ne mujallar ta economic confidential ta bi domin fitar da waccan girgiza da ta nuna cewa jihar kano tana mataki na sha bakwai neman wannan amsa ne ya sanya na tuttuɗi muhammad tahir lawan babban jami'in mujallar a nan kano muna duba kuɗin da jihohi ke samu daga gwamnatin tarayya wato federation allocation account sai kuma muna duba kuɗin da su kansu jihohin ke iya samarwa kansu wato kuɗin shiga irin internally generated revenue kenan ana sa ran idan gwamnatin tarayya ta baka biliyan ɗari misali at least kai maka samu daidai da haka ko kuma fin haka akwai jihohin da su irin waɗannan abubuwan irin su da kano cibiya ce ta kasuwanci ta haɗa kowane al'umma da mutum baya tunani kuma muna da kamfanonuwan da ba su da shi abubuwan da muke muke samun kuɗi ba su kai kano ba kano ta fi su ta ninka su nesa ba kusa ba don haka za a ce sun fi mu samun kuɗi in babu tashar jirgin ƙasa akwai kamfanonuwa suna ba haraji akwai yan sau suna ba da haraji Idris ya mawa inda ba na jihohin da aka lissafa gaskiya ba su Kano ba saboda an ka duba da yanayin tashi tashen hankala da ake yi babu yadda za a yi ana tashi tashen hankala hankali kuma a ce za a sami kuɗin shiga a jihohin nan. ga masana tattalin arziki irin su alhaji saniya obabara na ganin akwai fargaba irin wannan ta ci gaba da kasancewa kafin dawowar mulkin demokuraɗiyya a shekara 1999 sanin kowa ne cewa a ƙarfin tattalin arziki daga jihar lagos sai jihar kano a duk kowane abin ɓarin masana'antu ne ɓarin ah, cinikayya ne amma yanzu a me ake ciki yanzu jihar rivers ta doke jihar kano jihar ogun ta doke jihar kano har jihar irin su akwa iban ma da delta ne ma suke su yi kan kankan ko kuma su ma wuce kano ta in shugabanninmu eh, in za mu farka in za mu fadaka yanzu ma faɗaka mu san mu dawo mu kishin waje jamu alhaji sani yawo babara ya yi kira da babban murya kan shugabanni da al'ummar yankin arewa da su tashi su farka daga bacci domin kare inganta bangaren tattalin arziki matukar ana son dorewar ci gaba a yankin Dangane da wannan rahoto mun tuntubi hukumar tattara kudin haraji ta Kano sai dai wani kusa a hukumar ya shaida mana cewa suna da shakku game da wannan ƙididdiga. Kazalika nan gaba kaɗan za su yi martani a kanta. Abdulrahman Hamisu na Madina, Freedom Radio. Labaran rana kuke sauraro daga nan Freedom Radio murira jama'a ko ta intanet a freedomradio.nig.com na iya aiko mana da ra'ayoyinku ko yin muhawara kan labaran da muke kawo muku ta kafafenmu na sada zumunta na Facebook da YouTube da kuma dandalin Instagram a Freedom Radio nigeria Musa, me ya kake nema a cikin kicin? ta ina son cokali in sha magani. <laughs> Masoyi na, ka ɗauki komik kawai ka yaga sha ka samu sauki. Haka ne fa, ku yi amfani da komik.